Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Babbar takardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yada zango a ƙasar Sudan ta kudu jiya Alhamis. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙuduri aniyar sake tsaurar matakan kare kan iyakokinta don kare kwararar 'yan gudun hijira. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk da kwazon sojojin taron dangin da Amurka ke jagunta a yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS to amma hakan yana da matuƙar wahala. To yayin da ake dakon sakamakon zaɓe a jamhuriyar Nijar, shugabannin al'umma na cewa ko ta yaya ta kaya abin da aka riga aka sani zai faru shi ne. Duk yadda aka yi mutum guda ne zai ci, kuma shi mutunan gaɗan Nijar ne. Ba a yin shugaban ƙasa goma sha biyar. Su ka suka takara sun san ba kowa zai ci ba daga cikinsu. Jummai Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Babban maga takardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki moon ya yada zango a ƙasar Sudan ta kudu a jiya Alhamis a sa na neman shawo kan gwamnatin ƙasar da ta 'yan tawaye domin hawa teburin sulhuntawa. sakataren ya ziyarci birnin juba inda ya shugabanci ya ziyarci shugaban kasar salva da shugaban yan tawaye riek mashar suka yi kuma zaman tattauna inda suke kokarin hada gwamnatin haɗin gwiwa inda ake tsammanin shi mr mashar zai zama mataimakin shugaban Banki moon ya faɗa wa manema labarai yadda ya sami shugaba salba a fadarsa sannan ya yi magana da shi ya kuma kira mashar ta waya suka yi magana a wayar sadarwa inda ya yarda da cewa zai dawo birnin na Juba a bayan dandazon sojojinsa 'yan tawaye sun sauka a birnin gabanin zuwansa domin kare lafiyarsa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙudura aniyar sake tsauraran matakan matakan kare kan iyakokinta don kange kwararar 'yan gudun hijira da yawansu yake durkusa da tattalin arzikin manyan kasashen turai balle kuma waɗanda suke zaune hannu baka hannu kwarya haɗuwar ministocin harkokin cikin gida na shari'ar kasashen turai a jiya alhamis shine ne tsinkayen yadda kwararar bakin yake nuna alamar shirin raguwa daga nan har zuwa lokacin da za a yi taron kungiyar tarayyar turai din a ƙasar turkiya wata mai zuwa 'yan majalisar jamus ne suka amince da tsoke bakin kofar karbar bakin a cikin ƙasarta ta sannan kuma a maida 'yan gudun hijirar da ba su cika sharuɗan samun mafaka a cikin ta ba har ma da daina karbar hujjar neman shiga a haɗu da iyalansu da ke jamus na tsawon shekaru biyu da kuma takaita kariya ga masu neman mafaka har da 'ya'yansu ƙanana. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk da kwazon sojojin da Amurka ke jagoranta na taron dangi wanda suke yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addar ISIS, to amma abin na da matuƙar wahala kamar yadda shugaban ya bayyana, wanda hakan ta sa ya ce ya ba da umarnin tawagar su ta ƙara zage damtsanta a wajen yaƙin. Ya ba da wannan umarni ne a jiya Alhamis lokacin ganawarsa da manyan jami'an fadar White House da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka da ma ma'aikatar harkokin cikin gidan ta amurka da ta harkokin waje da ma baitulmalin kasar da kuma kwararru akan harkar tsaro wannan ne dai hubbasar baya-bayan nan game da wannan artabun murkushe 'yan isis da ake kokarin yi shugaban na amurka ya bayyana cewa bisa kwazon waɗannan sojojin kawance ne da suke ta fafata yaƙi da su 'yan isis an sami nasarar dakushe karfin su 'yan isis a ƙasashe kasashe kamar su iraki da syria a ƙarshe obama ya jaddada ƙarfafa gwiwar mayakan taron dangin ta yadda ya kamata to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc attajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican wato donald trump ya mamaye tsakiyar dandalin da ake tafka muhawara wanda ya fi cancanta ya mulki kantamfariyar ƙasar kamar amurka inda trump yake karawa a dandalin tare da sanato marco rubio sanata ted cruz a inda kowannensu ke kokarin shawo kan ra'ayin amurkawa don zaɓarsa a matsayin wanda jam'iyyar republican za ta tsayar don neman mata kujerar shugabancin ƙasar inda Rubio ya sa Trump a kwana game da cewa baya son bakin haure amma kuma yana daga cikin masu daukar bakin haure masu zuwa don a yi musu aiki a ma'aikatun kasuwancinsa. Shi kuwa Trump sai ya amsa wa Rubio da cewa na dauki dubban bakin haure aiki bai kuma baka kuma taba daukar kowa aiki ba. ana ta ci gaba da zaman ɗarɗar game da cutar nan ta zika mai nasaba da haifar da matsala ga jarirai sababbin haihuwa inda shugabar hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar na iya kai kololuwar matsala kafin a iya shawo kanta ta faɗi haka ne bayan tattaro bayanan cutar da aka yi wanda aka kuma ƙuduri ci gaba da yi a brazil dr margaret chan ta kira wannan cuta ta zika a matsayin mai hatsari fiye da ma cutar ebola da ta hallaka mutane sama da dubu sha 2011 a kasashen afirka cutar dai ta zika tana da nasaba da haddasa haifar jarirai da wasu irin kananan kawuna ko kuma makamantan haka dr ann suchet mata ce ta, hukumar shawo cututtuka ta amurka ta bayyana cewa akwai bukatar a ƙara himma wajen ba da kudade ko kuma karin tallafi wajen bincike a kan cutar a nan cikin amurka ta yadda za a shawo kan ita wannan cuta ta zika wadda ta samu asali daga ƙasashen kudancin amurka amurka akalla mutane hudu ne suka mutu wasu ishirin kuma suka ji raunuka sakamakon wani jerin harbin bindigar da aka yi a jihar kansas da ke tsakiyar yammacin amurka jami'an tsaro sun ce dan bindigar na daga cikin waɗanda aka kashe a jerin harbin da aka yi a wurare daban-daban a kusa da birnin hessen jihar kansas a jiya alhamis maharbin bindigar an bayyana cewa ma'aikaci ne a wani babban kamfani wani jami'in ɗan sanda mai suna t walton ya bindige shi lahira dan sandan ya ce ba shi da abin faɗa akan lamarin sosai da aka tambaye shi hastin dai dan karamin gari ne da yake da yawan mutane kimanin dubu uku da ɗari bakwai yana tazarar mil 35 daga arewa da garin wichita daga ƙarshe shahararren kamfanin wayar hannun nan apple da ke nan amurka ya shigar da koke a gaban wata kotu don ta dakatar da umarnin da kotun tarayya ta bayar na cewa sai sun buɗe makullin sirrin wayar maharin nan da ya kashe mutane a garin san banadino na nan ƙasa amurka a bara buƙatar yin haka dai shine don leƙo asirin wayar wadda kila akwai wata barazana ta harkar tsaro a cikinta in ba a manta ba dai a baran ne wannan mai suna sayid rizwan faruk da matarsa suka bindige mutane har lahira tare da raunata da dama a jihar ta california inda daga baya shi ma aka bindige shi a musayar wuta lauyoyin kamfanin apple dai sun nuna cewa idan aka yi haka don leko bayanan wannan wayar mahari to wadda wayarsa da yake rikewa kirar apple ce to an saba dokar kamfanin ta farko game da kare sirrin abokan cinikayyarsu su su kuma jami'an tsaro na fbi na farin kaya sun ce suna neman yin haka ne domin maganar tsaron ƙasa ta girma komai labaran duniya kenan kuka saurara. da labar mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasa abin da ya kai shugabannin addini da na al'umma ba jama'a baki da nufin ganin an zauna lafiya. Wakilinmu Haruna Mamman na dauke da ci gaban rahoton. ganin irin yadda bayar da sakamakon zaɓe a jamhuriyar Nijar ke tafiyar ɗingiri sakkare kuma a wani fannin 'yan adawa suka soma ƙorafe-ƙorafe game da wannan sakamakon tare zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta da zurowar wani hannu a bayan fage abinda hukumar ta seni ta musanta shi yasa malaman addinin islama da ƙungiyoyin farkulla suka tashi ka'in da na'in domin yin kira ga 'yan ƙasa musamman 'yan siyasa da su mayar da wukakensu a cikin gobe kuma su gane cewa Allah ke ba da iko in ji malam Muhammadu dan wazifa wani malamin addini da ke nan cikin garin birnin Kwanni. Hakika shi sha'anin mulki ya karin duk wani mahaluki sha'anin mulki sha'ani ne na Allah wanda Allah nan shine ka ba da mulki kuma ta inda ya so kuma ga wanda ya so don haka duk kaddara ta duniya wanda ka gani a ce bawa ya zan mai arziki ko ya zan talaka ko ya zan mai lahiya ko mara lahiya to duk wannan tanadi sai da Allah tanada mana shi sun karge mu da shekara dubu hamsin don haka kenan wanda Allah ya ce zai mulki sai ya mulki wanda Allah ya ce ba zai mulki ba zai mulki kuma sannan duk wanda ka gani an sa shugaba game da mulki sai da Allah ya kiraye Jibrilu ya ce wane dan wane ka zo zan gaya ma matsayin kaza zai zama kaji kaji Jibrilu ya ce to Allah na yarda tun da kasowa ne ni ma na so shi har Jibrilu ya shela ya gaya ma duniya gaba daya kenan cikin zukuci sai Allah ya sa wannan mutum ya zama shugaban al'umma kuma dan haka kenan wannan duk abin da muke kira mu dai matsayin mu na muna jagorori ba wai sai wani ba kowa ne kowa da masu mulkin da wanda bai dan mulkin da ma wanda ya samu da wanda bai samu duk abin da zaka samu in babu zaman ya ciki ne aikin na. in mulkin aka baka in kuɗi aka baka duk abin da ka tana da duniya in dai har za a ce ka zama shekara duniya in babu zaman lahiya to shi da banza ɗaya na don haka zaman lahiya ya yi kowane abu Allah ya ce ku yi tsoron hitina ku sani ba ta tsayawa akan waɗanda sun ka bi su kaɗai a'a gamewa ta kai. A nasu ɓangaren ƙungiyoyin farar hula na cewa ai har yanzu sakamakon ba a ƙare bayar da shi ba kenan babu wani dalili na tayar da jihohin wuya tun ba a kai ko ina ba kamar yadda Abdullahi Kado shugaba na ƙasa na ƙungiyar inci da walwala mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ke cewa a yau da safe. Duk da aka yi mutum guda ne zai ci kuma shi mutumin gaɗan Nijar ne. ba shugaban kasa goma sha biyar su ma wangar suka aza takara sun san ba kowa zai ci ba daga cikinsu sun san sai an samu wanda ya ci da waɗanda sun ka faɗi gaba ɗaya kenan wanda duk allah ya sa ya ci to abin da muke kira ga al'umma ka yi tunani guda ka tuna ɗan nijar ne ka tuna ɗan ƙasar ku ne shi ne sai ka ba da goyon baya shi kenan ɗari bisa ɗari a ta ma ƙasa aiki kaga wasu ƙasa sai daga zaran siyasa ta kare nan Nijar ne ma siyasa ake ci gaba da yinta daga an kare aka hudu rezulta aka rantsar da shugaban kasa shikenan siyasa sai a shi siyasa sai a koma magana kasa akai a yi magana kasa kowa dan kasa ne kowa in babu shi Nijar ba ta ya daidai dan adawa shine ke zama shugaban kasa wata rana Muhammadu Isu sai da zama sai da shekara 20 adawa ya ci shugaban kasa to yanzu tana wa ya ci tana wa ya zama dan adawa kenan abinda mutane kamata su yi da akari da shi nijar nijar kawai ka ku fartinka in kana da wani fartin ka to ka sani farti Nijar ya yi karihi masa kan fartinka. Abdullahi Kado kenan shugaban kungiyar inci da walwala na ƙasa Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jangoriyar Nijar. Babu ko shakka 'yan matan Nijar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe biyu wato goma sha biyu Usman ba karfe biyu ba. Karfe haka dai karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji muhawara da ƙwararru ke yi kan alfano ko rashin alfanun rage darajar naira sai kuma takun saƙa a jihar taraba. na kira ga jami'ar adawa su mutanen apc su zo ina kokarin nan na gina taraba ne zai buga girbi ya ce shi ya ci zaɓe sannan kuma yana so ku zo ku haɗa kai in kun zo haɗa kai kan ku haɗa kai akan me to sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi yanzu dai ga jimai ali da shirin mu na gaba me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko duka ta Allah muna so ta Allah muna so abba to yanzu ke ba ki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama ku ce wai su ma kakan su nike ko kwarai ko to ke gani amma ke ga na ya boko kwarai ko yanzu bai ga shawa bayo da na hito ga mutane wallahi ko kwarai shi fishiyal quality cikin quality <laughs> <laughs> Wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To sai ku gafarce mu bari mu koma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake danganta ilimin mace da kiwon lafiya matakin farko? Abinda wannan fili zai duba kenan a yau kafin idan da sauran lokaci mu amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara. Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin argungu da ke jihar Kebe. Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a kanan dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya. Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaƙa da lafiyar mace da yatta fiye da iliminta a bincike da yawa ya nuna cewa in dai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ita 'ya mai ilimi ita ce za ta je antenatal wata in tana da ciki za ta je awo don saboda in aka yi awan nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in ta zo haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta to in baka ilmantar da ita ba za ta je ba za ta je eh, awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90 bisa ɗari na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai fi eh, kashi goma cikin ɗari ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in ta zo haihuwa za ta haihu tare da ah, ungozoma mai ilimi in mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance din cewa za ta mutu in ta zo haihuwa saboda wannan ungozoma eh, mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mashkila har ta kai ga yadda za a yi ta taimaka mata amma in ya ba ta da ilimi ba za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi ba in mace tana da ilimi tana da kusan ɗari bisa ɗari chance din cewa za ta nemi eh, ungozoma mai ilimi in ta zo haihuwa ko kuma za ta je asibiti inda za ta tarar da ungozoma nan in ko ba ta da ilimi tana da kusan goma bisa ɗari chance in cewa za ta haihu tare da ungozuma mai ilimi dokta kina maganar bincike bincike wai binciken ku me ya nuna wani hali kiwon lafiyar bata a arewacin najeriya ke ciki to gaskiya watan bincike kamar aka duba ah, binciken eh, ndhs 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara goma ko kuma kowane shekara biyar ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kamar ah, ah, biyar suke mutuwa a kan ah, haihuwa kamar a ce dubu watan 100,000 575 per 100,000 na wannan shine na najeriya gabaki daya amma bincike ya nuna mu a arewacin najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba ƙididdigan ya nuna cewa ya kusan ya kusan watan gabaki da ya kusan ninkawa ah, saboda haka mu a arewacin najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa kuma watan ah, ƙididdigar ta nuna tafi a kudin Najeriya wata amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000 Kamar yadda muka bayani a baya tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali kuma ana yin tarika makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari. Wai kuwa wannan aikin da kuke na eh, tara tarika da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu to ba za mu ce ba a samun ci gaba ba alhamdulillah ana samun ci gaba amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yadda muke so ba in aka ce mutum ɗaya za a bawa yayi ba za a taɓa cin nasara ba shine kuma mishkilar shi lafiyar mata da yara watan kowa sai ya sa hannun shi saboda haka in ba mu tattaru ga baki ɗaya ba mun mai da hankali mun ce to abin nan da zamu yi shine daga yanzu muna da wannan sustainable development goal watan kamar mdg da aka yi wanda nan da shekara goma sha biyar ya kamata mu ga ko mun gaba ko ba mu gaba to in dukkaninmu kowa da yake stakeholder in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara to za mu ci nasara amma idan ni na yi nawa kai kayi naka malami kurin yayi nashi can gwamnati ta yi nata daban to ba za a samu nasarawa sai dukkaninmu mun haɗu ga baki ɗaya mun yi abu ɗaya mun ci gaba ga baki ɗaya a lokaci ɗaya kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya to shine za mu ci nasara amma an kowa yana abin shi ba za a taɓa cin nasara ba gargadin da muke da kira aji yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata gargadin da muke da Haka ne, to kamar yadda na faɗi tun da farko, ƙungiyar malamai ita ta shirya wannan taro. Ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Shi addinin Musulunci wayayyen addini ne. wayayyen addini ne saboda haka kaga tun da ya zo annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce neman ilimi bai keɓance ba wato yana wajibi ne akan namiji namiji da mace saboda haka eh, shauki na cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta yi ta yi za ta haifar da 'ya'ya marasa ilimi amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ke shakuwa da ita ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau muna isar da wannan sakonni ah, ta bangaren wato hudu ta juma'a zauren ilimi da muke bayarwa wato laccoci musamman mm, keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada tunan muke wayar da kan al'umma to akar makalla ya kuke ganin tasirin irin waɗannan eh, kiraye-kiraye da ake ta yi kuma ku kuke isar da waɗannan sakonni eh, ga mutanen da ake bukata ya kai gare su yana tasiri tun da gashi kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan sako kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko ina ana samun ci gaba sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu amma alal hakika ana samun canji mata suna motsi sosai a cikin wannan kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai ne minene duniya minene dadin duniya menene duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza ba yi muke. Masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Jummai allice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Kuma a tuna lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. lahira uwar babu mai ke a san da ke kake duniya ana ta wani a ana rawa kuɗi uwar jiki babu mai hoji da ke To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Thank Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yada zango a ƙasar Sudan ta kudu a jiya Alhamis a ƙoƙarinsa na neman shawo kan gwamnatin ƙasar da ta 'yan tawaye domin zama a kan teburin sulhuntawa. sakataren ya ziyarci birnin juba inda ya ga shugaban kasar salva da kuma tattaunawa da shugaban 'yan tawaye rek mashar suka kuma yadda za su kafa gwamnati ta rikon ta haɗin gwiwa inda ake sa ran shi mr mashar zai zama mataimakin shugaba sai dai shi sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ya magana da shugaba salva ido da ido ne a yayin da ya tattauna da shi mashar ta wayar sadarwa Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙuduri aniyar sake tsaurara matakan tsaro wajen kare kan iyakokinta daga kwararar 'yan gudun hijira, gudun hijirar da ke neman ya durƙusar da tattalin manyan ƙasashen duniya wanda suke cikin Tarayyar Turai, wanda in ka ɗauki 'yan hannu baka hannu ƙwarya. Haɗuwar ministoci na harkokin cikin gida da na shari'a na Turai a jiya Alhamis ya yi tsinkaya cewa kwararar 'yan gudun hijirar babu alamar ma zai ɗauke kafa nan da taron da za a yi a turkiya na ita kungiyar ta turai Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk ƙwazon da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta take yi a kasar syria da Iraki a kan yaƙi da 'yan ISIS, to amma hakan yana da matukar wahala, inda daga baya shi shugaban a jiya Alhamis ya ba da cewa ya kamata a ƙara musu ƙarfi ya kuma ba da umarnin cewa a kara musu karfi don yaƙi da 'yan ISIS ɗin, inda ya faɗi haka a gaban wasu jami'ai daga White House da kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta amurka da ma'aikatar tsaro da ma'aikatar baitulmalin amurka har ma da kwararru akan harkokin tsaro Attajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin Amurka wato Donald Trump wanda yake a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya mamaye tsakiyar dandalin da aka tafka muhawara wadda ake neman waye fi cancanta wajen shugabantar katafariyar ƙasar nan Amurka inda Trump ya ƙara da cewa shi ya shirya sannan kuma sanata mako Rubio da ted cruz da kuma ah, da sauran abokan takararsa su ne suka tattauna a wannan dandali inda rubio ya sa shi trump a kwana cewa ya hana ko kuma bai son bakin haure amma ya fi kowa daukar su inda shi kuma trump ya nuna ai kai ko mutum daya baka dauka ba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mai sallama bari mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga tabawa godi halan domin auren yarta hadasa da za a daura gobe asabar a majami'ar kokin yalwa makarantar bauchi da karfe goma na safe allah sa a yi a dace da kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma gaisuwa fata alheri ga daban girma ga alhaji shehu dattijuwa a kungiyar katsinawa da daurawa ta jos mun gode da ayyukan alheri allah ba da lada yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.